mu da sake saduwa a wannan masallaci mai tarin albarka masallacin musab ibn umair da ke nan da shan gwamna cikin garin lafiya babban birnin jihar nasarawa a yau talata 11 ko ga watan safar shekara na dubu ɗaya da ɗari da arba'in da bakwai bayan hijira annabinmu muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga makka zuwa madina wanda ya daidai da biyar ga watan takwas shekara na dubu biyu da ishirin da biyar a kalandar miladiya a wannan majalisi namu mai albarka da muke karatun littafin al'adabul mufrad wallafar imamul muhaddisin Muhammad ibn Ismail al-Bukhari Allah ya ji kansa da rahma wannan shine darasinmu na casa'in da hudu haka ne a karatun wannan littafi man ɗanyi dogon hutu ina jin a wannan shekara wannan shi ne karatun na farko akwai rashe-rashe da aka yi na shugabanni da malamai da 'yan uwa muna roƙo Allah madaukakin sarki ya gafarta musu baki daya nan kusa-kusa akwai abokanmu na karatu a wannan gari da muka rasa su ko muka rasa waɗansu waɗanda suke da mahimmanci a gare su akwai malam ibrahim tahir mahaifinsa ta rasu mana roƙo Allah ya gafarta masa akwai abokin karatunmu um, Sulaiman Ibrahim Alkafawi shi ma mahaifiyarsa ta rasu muna roƙo Allah maɗaukin sarki ya gafarta musu shi ma malam kwanaki yar wasu ta rasu a gida malam nan malam Usman Allah maɗaukin sarki ya gafarta masa sannan juma da ta gabata marasa ɗaya daga cikin abokanmu da muka tashi da gwagwarmaya na karatu da karantarwa tare da shi shi ne ustas ahmad rufa'i tijjani uh, malar rufa'i ni muna tare da shi ina jin tun 1997 lokacin da na tafi alkanami a 1994 a maiduguri nake nufi alkanami college of islamic theology maiduguri a shekaran 1995 ko 96 bana iya tunawa lokacin shi yana karatu a jami'ar bayero an irin yajin aikin nan da ake yi sai a makon ya zo lafiya sai ya tafi mai duguri domin ya karasa haddansa na alkur'ani mai girma wadda ya fara kafin ya gama shi ma ilkanamin ya gama a 1993 ni kuma na je ilkanamin 1994 je na fara ss1 to kuma ina zuwa aka haɗa ni da malami nima wadda zan yi haddan ƙur'ani a wurinsa sunansa ihsan ibn ma'mun al-juwaijat balarabe ne dan kasar syria shike karantar da hadda al alqur'ani a masallacin alkalami a wannan lokacin to ana nan ne malar fa'i yazo a dalilin wannan yazo ya karasa haddansa ni lokacin na riga na haddace alqur'ani to shi malamin namu yake faɗa min cewa wannan ɗan garin inda na san shi gina ina etna sai ya ce wannan ɗan ku ne ya gama kaza a mai himma ne wajen hadda alkur'ani mai girma ya kasance a ramadan a rana ɗaya yana haddace izu biyu na alkur'ani a lokacin malamin ya faɗa min ba shi ya faɗa min ba haka dai muka zauna wannan hutun yayi ya karasa haddasa ta alkur'ani a wannan lokacin da wadda rufai rufai mahaddashin alkur'ani ne mai girma sannan bayan ya gama alkanami a lokacin shi wasu sani yana nan lafiya ya tura shi al'iman da ke wukari ya zanto shugaba a wurin ya astasa wannan makaranta ta samu ɗaukaka a lokacinsa da ya bari ya koma makaranta yana gama makarantar yana dawowa ya je sabis yana dawa daga sabis a lokacin wasu sanin da ya sake tura shi zuwa kefe ya zanto shugaba na makarantar al'iman sabuwar budewa a kefi shi ma ya bayar da gudunmawa mai tsoka har makarantar ta samu ɗaukaka sannan da Allah ya yi shi sanin zai bar nan lafiya ya koma mai duguri a 2004 kenan a 2003 october 2003 ya kuma ya sake jawo malar rufa'in ya ce ya zo ya jagoranci al'iman ta lafiya haka yi ci gaba da jagorantar al'iman na lafiya har izuwa lokacin da yanayi ya zo na ya bari da ya bari ya samu aiki a nasarawa state university a faculty of education <clears throat> department na art and science uh, abinnan education da daga baya aka zo aka bude a ƙarƙashin islamic studies unit ko islamic religious education daga baya ta zo ta zanto energy department mai zaman kanta ko dai har yanzu tana na a matsayin unit yana dai a wajen yake karantarwa har Allah maɗaukakin sarki ya yi rasuwarsa a wannan juma'a bakwai kenan ko ga watan safar ɗaya ga watan august bai mutum ne mai saukin kai mutum ne mai son alkur'ani son karatun alkur'ani mai girma haka mutum ne mai zumunta da 'yan wa ɗaliban ilimi haka nan mai taimako musamman ga dangi da 'yan uwansa ya mutu da marayu da yawa a gidansa da na ‘yan uwansa na jiki da kuma ƙannansa ma wadda mahaifinsu ya bari yana rike da su a dalilin makarantar al'iman a kone tsari da suke yi na bayar da scholarship matalakawa da waɗanda da marayu da waɗanda iyayensu ba za su iya biyan kudin makaranta ba Allah kaɗai san adadin mutanen da ya sa su su amfana a wannan tsarin marufai mutum ne mai ƙoƙarin yin aiki da ikhlasu so da dama in yana magana zai ce in mun sa ikhlasi a wannan aikin Allah zai taimake mu ganin ikhlasi yana da yawa a bakinsa sannan mutum ne mai ƙoƙarin koyon da kuma riko da sunna akwai waɗansu shekaru da muka yi tare da shi wadda da safe in na tashi daga gidanmu wanda suka san gidanmu a nan locus haka zan taka da kafa in je in same shi a gidansu gidan mahaifinsa da ke kilemako ko injin shinkafa a nan abinda ke kai za mu je ne mu yi hira kuma mu saurari kaset lokacin na Dr. Ahmad bamba Allah ya kansa da rahma kaset na karatun sahihul bukhari na sahihul muslim lokacin ana sa wannan tape din yawa radio mai abin nan haka na zamani abinda zamu je mu zauna mu ta sauraro kenan ni da shi a daki sai dai a lokacin cin abin shi rana yin mu ci lokacin sallah mai sallah mu dawo kaset yana yi muna saurara eh, ban san adadin eh, watanni ko abin nan da muka yi aka ba kullum muna tare da shi a wannan lokacin kuma abin da muke yi kenan sauraron karatun bukari wadda malam marigayi ahmad bamba yake da an yi kasar hmm, za a turo masa da an yi karatu za a turo rusa da kasar ɗin ni kuma zan zo mu zauna mu ji wannan wannan kasar ɗin mun yi ayyuka na alkhairi da dama da shi har wannan abubuwa na, na karantarwa a lokacin da yake kefi ah, ina tuna ta rana ina lokacin ina sabis na kan zo in sauka a aurensa Ah, wani lokacin ma in kwana hakanan a nan lafiya nima na aiki a ƙarƙashinsa lokacin da aka ba shi shugabancin al'iman ta lafiya lokacin ni na gama sabis 2003 na zo mun yi cewa za mu fara aiki tare da ustaz sani sai batun tafiyan sai zo ya kira ni a lokacin ina zin ina da na zo ma na shenyi zan je in koyi ɗinki ina kasuwa wajen kakana alhaji buhari Taylor shi ne mahaifin mahaifiyata Allah ya ji kansa da rahama ina wajen abokina malamin jibril wannan da ke gidansu nan sama gidan hausawa mai tangimi ya kira ni ya ce ka zo fa ana neman ka a makaranta liman ya ce a ni ina ka zo ya ce a ka zo mai faru ya ce ustaz zai bara liman na zo aka yi wannan ustaz zai kira ni ya ce to daman nasu a ce za mu fara aiki da kai amma Allah ya yi ni zan koma maiduguri wadda haka za ku yi aiki da ustaz rufai to haka na yi aiki da ustaz rufai ah, har ma ya bani matsayin ko assistant headmaster na al'iman a lokacin sai dai nima ban daɗe aiki da shi ba ina jin daga shi daga oktoba ni kuma a march na samu aiki da university oktoba 2003 first oktoba na fara aiki tare da shi ana hutu first oktoba ko so second oktoba sai kuma first april na kuma fara aiki 2004 na fara aiki a nasarawa state university kefi kuma mun yi zama na aminci a lokacin da nake karantarwa a ƙarƙashinsa a nan makarantar lema sannan bayan nan mun ci gaba da harka na karatu har da ya zo ya samu aiki ya fara phd a department ɗin na islamic studies phd din da bai gama ba kenan yana kokarin sharja'a shi yana sha insha Allah ai ya ma kusan internal defense ah, mun ji mutuwarsa sosai ah, kasancewar koyaushe ana tare lokacin da muka shirya daura ta tajwidi a center asmic a 2018 yana da gijon da suka zo suka bayar da wato ainihin gudumawa yara da dama sun haddace alkur'ani a ah, ƙarƙashinsa a gidansa yaransa ma da dama sun haddace alkur'ani mai girma muna roƙon Allah madaukakin sarki ya sa wannan mutuwa da ta zo masa sakamakon dogon jinya da kusan shekara bakwai oso yake jinyan wannan ciwon da ya kashe shi ciwon zuciya har an masa aiki a wato ainihin zuciya din Allah da ikonsa ya samu sauki wani lokacin abin ya tashi amma tashiwansa na ƙarshen in fact shi wanne tashi su ya bar kefi ya dawo lafiya a ranar alhamis gabanin rasuwansa ya faɗa wa mutane wajen biyu cewa shi ya warke ya warke dr idris muhammad muhammad shi ne wadda yanzu kusan bacci ke raba su shi har a wannan ranar alhamis din har wajen karfe tare da rabi suna tare sun yi zantuka masu tsawo sosai har yake ce masa a ah, mun fi daɗe a tsayanin sai ce Allah ya ba mu lafiya kenan dukan ce na warke ban da haka ya gaya kaninsa a ranar alhamis ɗin bayan sun daɗe suna magana ya ce ni ba ina jin sanyi amma kai na haka kamar baka dawo ba sai ce a ah, an yi na warke to a lokacin kanin yake faɗa mun cewa ya yi shi ma maganganu masu tsayi da shi ɗaya daga ciki shine ya ɗauke suka tafi makaranta akwai makaranta da ya shirya yake son ya buɗe a september ɗin nan na karantar da addini ya je da shi har yake shi wato ga abin da nake so kai ka yi mun yace insha Allah zan sannan daga cikin abin da ya faɗa masa ya ce wannan ciwo da ne mutane da yawa sun taimake dan Allah ku gode musu Ya ce ku gode musu mutane da yawa sun taimake ya ambaci sunan nake hmm? shi yaron yake cewa ya san nima ina ciki kuma ya ambaci sunana a ciki ne ba kuɗi ne da ni ba amma akwai mutanen da mun magana da su ta hanyar mu sun taimaka sannan ya ambaci shi tsohon mai gidan nasa ustaz muhammad Tani idris al albalatori wanda yana daga cikin wanda suka bayar da taimako sosai ba ma a harkar ciwon ba shi marufa da ya tashi shi ne ogansa na gaya muku yadda ya kai shi ya masa tarbiya wajen karantarwa ya ba shi shugabanci a nan da can kuma na roƙo Allah madaukakin sarki ya saka musu da yawa an yi ta addu'a lokacin da bai da lafiya mun yi ta faɗa a wurare da dama ina jin anan ma mun faɗa kuma an yi ta masa addu'a to Allah ya saka muku gaba ɗaya da alkhairi musu wannan abuwa da kuke shi kuma Allah madaukakin sarki ya sa aljanna ta zanto makomansa ayyukansa na alkhairi Allah madaukakin sarki ya rubanya masa lada kurakurai Allah madaukakin sarki ya gafarta masa abin da ya bari na 'ya'ya Allah madaukakin sarki ya alkinta su ya shiryar da su ya kula da su ah, mana mika ta'aziyar mu ga 'yan uwansa da 'yan uwan mahaifinsa wadda suka rige Ah, Allah madaukakin sarki ya ba mu gaba ɗaya hakuri na wannan rashi muna mika taziya ta musamman da mashi ustaz Muhammad Sani Idris wanda shine kamar da na faɗa babban ubangidansa sannan muna mika taziya na musamman ga dukkanin malamai da ɗalibai na makarantar al-Iman wadda suka yi aiki a ƙarƙashinsa da wadda suka yi karatu a ƙarƙashinsa da ma wanda suka yi bayansa duk wanda ya makarantar al'iman ustaz ahmad rufai yana da falala a kansa don a lokacin da yake shugabanta ko kafin nan ko kuma bayan nan don tun kafin ya zama shugaban ma makan zo ya kan zo ya bayar da gudunmawa lokacin da ustaz sani yake jagorantar makarantar aleman ta lafiya a matsayinsa na hedimasta sannan a matsayinsa na principal kafin yanzu ya zama shugabanta na ƙasa baki daya Allah maɗaukin sarki ya saka wa kowa da alkhairi shi gaba da karatun mun tsaya a babin tibun nafsko yanzu za mu tashi daga babu ma ya jibu min aunil malhuf abinda ya wajaba na taimaka ma almalhuf wane ne almalhuf mun ga wannan babu malam ya yi shi a baya mun karanta kuma hadisan matan da ya sake ambata za mu sake bibiyansu almalhuf malamai suna cewa shi ne wanda ya samu kariyar arziki wanda ya samu kariyar arziki so ba ba ordinary mabukaci ba ne mabukacin da da yana da shi yanzu babu cewa shi ne al-malhub wannan shine bambanci tsakanin al-malhub da al-muhtaj al-muhtaj mabukaci kawai hmm? kenan kowane kowane malhub muhtaj ne amma ba kowane muhtaj ne malhub ba kun gane wannan abin da wadansu malamai suke faɗa wajen bambanci tsakanin su su biyu din kenan الإمام البخاري أنا شو أحاديثي من أما ندري أكد بير حدثنا الأويسي قال حدثنا عبد الرحمن ابن أبي الزناد عن أبي عن عروة عن أبي مراوح عن أبي ذر رضي الله عنه سئل النبي صلى الله عليه وسلم أي الأعمال خير قال إيمان بالله وجهاد في سبيله قال فأي الرقاب أفضل قال أغلاها ثمنا وأنفسها عند أهلها قال أفرأيت إن لم أستطع بعض العمل قال تعين ضائعا أو تصنع لأخرق أو قال أفرأيت إن ضعفت قال تدع الناس من الشر فإنها صدقة تصدقها على نفسك وانا حديثي إمام البخاري ya fitar da shi a littafinsa as-sahih hadisin Abu Dharr al-Ghifari jin mun taba yin tarjaman Abu Dharr al-Ghifari a lokacin da muka karanta wannan hadisin a baya ɗaya daga cikin sahabba annabi sallallahu alaihi wa sallama wanda ya shahara da gudun duniya hmm? da tsantseni da kana'a da abinda Allah madaukakin sarki ya bashi daga cikin abin da ya shahara da shi da na faɗa wancan karon ma da muka yi shi bai yarda ka kwana da kuɗi a gidanka ba bai yarda ka kwana da kuɗi a gidanka ba kuma in ya san haka zai ma faɗa ya ma wa'azi shi bai kwana da shi abin da yake da shi zai bayar shi yana ganin kan zunai الله مرد جنزر كياسي يا أيها الذين آمنوا إن كثيرا من الأحبار والرهبان لا يأكلون أموال الناس بفضل الباطل ويسدون عن سبيل الله آية تكين ها؟ والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم so waɗanda suke tara دوكيا na wato zinari da azurfa hmm? ba sa ciyar da dukiyar nan fi sabilillah to shi auren sa ka aje kwana a gida kanzun in dai akwai bayar kawai wanda ya baka yau din zai baka gobe kun ga ba kowa yake da irin wannan sauran sahabbai suna gani wannan kuskuren wannan fahimtar kuskure ya shi yasa ah, na Uthman ya ce masa da wannan fahimtar naka ba za ka iya rawaye cikin mutane ba ne eh, saboda haka kuma akwai hadisi ina jin annabi ya gaya masa za ka rayu kai kadai ka mutu kai kadai haka ya rayu daga baya koma wani wuri wani kawai ana kiransa rabdalla am hmm? an yake zama da mutanen sa da abin da an samu za a raba kowa ya abin nan shi kenan kun ga wannan wata mazhaba ce ta iktisadi da tattalin arziki ta abu al al-ghifari to haka a wannan wurin dai ya rasu rahimahullah taban shi wannan fahimtar gaskiya kuskure ne ko saboda in baka tara kudi ba za ka zama mai kudi ai ba a zama mai kudi a rana ɗaya yana da wahala ko to kuma Allah ya ce ai zakka ai ya za ka yi kai zakka ai sai ka zama mai shi da yawa ko yana da yawa a ce a rana ɗaya kawai ka sannan kuma zakka ai shekara ake yin ta ko yawa sai dukiyar mata shekara to inda yaro to kaga ai saboda haka ba eh, fahimtar ce tashi Allah madaukakin sarki ya bashi ladan fahimtansa shine yake ba mu wannan hadisin an tambaye annabi sallallahu alaihi wasallama ayyul a'mali khair waɗansu ayyuka ne suka fi alkhairi hmm? wannan buɗaɗɗiyar tambaya ce saboda haka ta shafi kowane irin aiki sai annabi ya fara da aikin da ya fi kowane hmm? ya ce ƙala imanin billah imani da Allah shi imani ma aiki aikin mai aikin zuciya aikin zuciya mun ce zuciya na muna nufin kwakwalwa ne ko aikin hankali da kwakwalwar mutum da zanto ta yi imani da Allah mada shi ne mafi ficen aiki da ɗan adam zai kuma imanin ana nufin gangariyar imani imanin musulunci an tu'mina billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wa yawmil akhir wa tu'mina bil qadari khairihi wa sharrihi wannan sune itiraku da rukunin imani duk wanda bai yarda da ɗaya daga cikin wannan yadda yazo a kitabu da sunna ba bai imani ba mun gane ko eh, hadisin sai muslim hadisin jibril shahararri da muka sani sababul wurud ɗinsa an sai na abdullahi ibn umar shi a kodansu mutane da suke inkarin kaddara suna cewa innal amra unuf cewa duk abin da ya faru a lokacin ya faru shi ma Allah sai in ya faru yake sani amma kafin nan ba a shirya shi ba a tsara shi ba sai abdullahi ibn umar ya ce in ka haɗu da wannan mutanen ka gaya musu cewa na barranta da su sun barranta da ni domin sun kafarta hmm, sannan ya koro wannan hadisin ah, na jibril da yaji daga babansa umar ibn al-khattab ko bainama nahnu julusun inda rasulillah sallallahu alaihi wasallam hadda ya tambaye shi an al-iman ko yace al-iman an tu'mina billahi wa malaikatihi to duk mutumin da yi inkarin ɗaya daga cikin waɗannan rukunan to ba musulmi ne shi ba so babu wani aiki kuma wanda yafi wannan ɗan alkhairi a duniya da lahira falalar imani na da dimbin yawa amma wannan shine abin da hadisin ya faɗa za mu takaita a kai na biyu wa jihadun fi sabilihi aiki gwagwarmaya cikin tafarkin Allah madaukakin sarki shine jihad al-jihad annabi alayhi salatu wassalam ya ce shine zirwatu sanam islam shine tozo na koli na musulunci saboda da shi ake kare imani Hmm? in an faɗi aljihad a yaren harshen larabci yana nufin maya. Hmm? daga jahada ne jahido, idan har kai maya da wani abu hmm? to kayi jihadi dole a samu abubuwa ɓangarori guda biyu ɗai na gogayya da ɗaya to jihadi ana yin jihadi da rai jihadun nafsi hmm? zuciyarka za ka yi gogayya da ita ta yadda za ka sanya ta a hanya wato zuciyar da ta kauce ma hanya ƙoƙarin jawo ta zuwa hanya sunanta jihadi za ka yi jihadi da mushrikai kafirai ko wanda suka kauce daga kan hanyar Allah madaukakin sarki kuma suna kokarin hana musulmi ya ɗabbaka musulunci za ka yi jihadi da su gane ko za ka yi jihadi da munafikai ya yi nabi jahidil kuffara wal munafiki munafikai su ne masu sa rigar musulunci amma ba su da musulunci ba amma duk aikin musulunci ana yi da su hmm? humul aduwu fahzarhum abokanan gaba na cikin gida kenan hmm? sai sa Allah ya yawaita bayanin siffofinsu domin mu gane hmm? kuma ya ce a lahira daman arna ne su to a lahira inna Allah jami'ul munafiqina wal na fi jahannama jami'a kar ce bace innal munafiqina fi dharkil asfali gogayya da irin waɗannan hmm? muna wato musulmusul hmm? abinda ba wajen gisha wanda yin kafari kafirci ko to gogayya da su da tun kuɗi manufofinsu wannan shi ba sunansa jihadi haka nan gogayya da shaidan da zai riya maka munanan ayyuka ya maka wasuwaci tun kuɗe wasuwacinsa jayayya ne eh, tugagwar ma ne da shi don shi ba wannan sunansa mai ne jihadi har ‘ya'yanka da matanka gogayya da za ka yi inda suke son su kawar da kai ka yi ƙoƙari ka ɗaya hmm? ka ƙibbin son zuciyarsu kuma ka yi ƙoƙarin tilasta su su bi Allah shi ma jihadi haka nan abokanka da ‘yan majalisarka in suka kawo wani abu waɗanda wanda na kaucewa ne kuma suka tsaya tsayin daka kai ma ka tsaya tsayin daka sun ja kaja wadanda wannan sunansa jihadi kun gane ko? yawa to ana yin jihadi da kalma da mai da kalma shine aljihadu bil qur'an a cikin surar furqan Allah madaukin sarki yayin faɗi wannan ko wajahidhum bihi jihadan kabira ko shine aljihadu bil qur'an kuma wannan shine jihadin da yafi yawa shi ne jihadin da aka fi shi ne jihadin da babu lokacin daina shi waɗansu su kawo shubuha ka yi ƙoƙarin gusar da wannan shubuha ku yi karo da su hmm? kamar irin masu cewa a yanzu hadisi ba za a yi aiki da shi ba ka yi karo da su ka rugurguza shubuhohinsu wannan jihadul kalima ne mun gane ko kamar masu rubuce-rubuce suna sukar musulunci daga wajen musulunci kai ma ka yi kamar musu da martani wannan shi ma jihadu alkalima ne mun gane ko kamar masu sukan hadisai ahad su ba ma cewa ba su yadda da hadisin bane gaba ɗaya a amma hadisi ahad ne ba su yadda da shi ba a kar aiki da shi a aƙida hmm? a kara aiki da shi a fundamentals na musulunci a sai dai abubuwa na wato ainihin ayyuka na yau da kullum ka yi karo da su ka nuna ɓacin wannan shubu hata su shi ma mai ne jihadi duk abinda zai zanto da wannan so ana yin jihadi da kalima ana yin jihadi da dukiya ana yin jihadi da mene da dukiya waɗansu su bayar da dukiyansu domin su ɗauki nauyin waɗansu su je gidajen rediyo da social media da waye da sauransu su soki matsalinci hmm? kai kuma ka ɗauki dukiyarka kai ma ka yi sponsoring ahalus sunnati wal jama'a su ma su shiga duk inda waɗancan suka shiga su yi karo da su in sun ce abin nan duk abin da suka faɗa na ɓaci ga musulunci waɗannan shi musu raddi wannan jihadun ne bilmal ɗaukan nauyin duk wanda yake gogayya da makiya addini da munafakai da 'yan bid'a domin abin nan wannan jihadi wato mukabilin waɗanda suke kuma su ƙarfafa waɗancan ɗan wannan sunansa aljihadu bilmal Allah madaukin zarki ya kwadaitar da wannan ko aurare ma yakan kaddamar da jihadi da wato ainihin dukiya ko akan jihadi da wato ainihin gangan jiki wannan shi ne na uku din ana yin jihadi da wato ainihin gangan jiki a ɗau makami a ɗau makami a tafi a yi gumurguzu wannan ka tafi da ranka ne mun gane ko shi ma wannan jihadi so kar mutum na fara da wannan kada mu ɗauka cewa jihadi kawai shine a tafi filin yaki, ai jihadi da wato ainihin dukiya da gangan jiki ko da takobi ha wannan shine na koni mun gane ko saboda amfani da kalmar ka ai yana da ɗan sauki mafiya yawan mutane abinda za su iya kenan ko kana ɗakin kama za ka iya rabbi ma wani mushriki za ka yi wannan bai ganka ba baka gan shi ba tana iya wani har ka mutu ma ba zai haɗu da kai ba kai ma ba za ka haɗu da shi ba sannan haka dukiya ma za ka iya ɗauki dukiyanka ka tura misali yanzu ga mujahidai suna yaƙi a falastin a gaza ko ka ɗauki dukiya ka bayar a taimaka musu ba ka san su ba su san ka ba hmm? wannan ya ɗan fi wahala a kan na farkon hmm? a waɗansu lokutan ko dangane da kuma irin yanayi dan. saboda dukiya ai tana haɗu da rai sosai ko yawa ko da zai iya maka duk wa'azi da kake so duk karantarwa zai iya maka amma ya baka wani abu to wannan zai zanto da ɗan da dan wahala haka ne ko ba haka ba akwai wani abu da nake ji ban san ko gaskiya bane, amma ina ji na taɓa magana a nan wurin ma na ce ku daina faɗa hmm? za ka suna cewa malamai suna da rawa ma'ana wai rowan kudi ba su cika bayar da kuɗi ba amma dai waji kam za su baka mutumin da zai karanci ne fa malami wadatarsa na dukiya ne? malami wadatarsa na karatu ne so mutumin da zai baka karatu ya baka karatu akwai wanda za su yi karatu da safe su yi da rana su yi da daddare kuma wannan kace mashi maroci? wa min ma razaqnahum ne ai yunfiqun ko shi abin da Allah ya bashi kenan saboda wannan ba ba shi ba. saboda gode ne jiya ta dan ba su ba ku kudi ba yawancin su ba su da kudin ne ha ku ne wata da kuke barin su talaka ku ne wata da kuke barin su talaka mun sha magana akan wannan ba haka kwanaki ai mai magana akan wannan ko da wani yake ganin wai malamai sun yi kuɗi hmm? ya aka yi ya za a yi malamai su yi kuɗi ha zai malantar shi yana son kuma yana da lokacin da zai nemi kuɗi ya je nemi kuɗi hmm? ba hana shi neman kuɗi ba amma da yawansu ba za su iya zuwa neman kuɗin ba saboda hidiman mutane hmm? suna neman wannan dukiyar ne na ilimi wanda annabi ya ce shine mafi mafi kyawun gado kenan hmm? eh, inna al'ambiya lam su dinaran wala dirhaman ko wa inna ma warasu al'ilm faman akhadha bihi faqad aka bi hazzin wafir su annabawa ba sa barin gadon da yawa na dukiya dinari da dirhami abinda suke bari a gada shine ilimi hmm? shine ilimi ba wanda zai ce don ba su bar dukiya ba marawada ne su wal'iyazu billah hmm? abinda suke bari shine ilimi annabi ce duk wanda ya gaji wannan to ya yi gadon babban rabo babu arziki kamar ilimi saboda haka malamai su shiga ba da bayar da ilimi ku kuma masu kudi ku shiga ba da ba su kudi ma'ana ba ku bari sai sun roƙa ba shi malami na gaske ne gaskiya ba zai roƙa ba sai dai in yanayin ya kai yadda Allah ya yarda a roƙa ɗin to kada ku bari haka ɗin to akwai wanda suke iya ƙoƙarin su ga sun talautar da malamai dukka daula zalima ɗaya daga cikin plans ɗinta don ta ci gaba da zaluncinta shine ta sabbin malamanta sawan malaman addini ko kuma malaman abubuwa na rayuwa in aka dunkufe su to ba wanda zai wanda ke da juriya da zafin rai da zai iya jihadul kalima da su malaman ne za su iya to amma in suna cikin yanayi na wato ainihin wadata to za su fi samun jajircewa da ƙarfi da ƙarfin gwiwa na su faɗi abin da suke so ko abin da suke gani shine gaskiya ba tare da sun yi tunanin za a tsayar da albashinsu ko za a daina ba su abin da ake bayarwa ba to da nake fada shine cewa jihadi da dukiya din ya dan jihadi da kalma a wadansu lokuta da dama wahala ko to amma jihadin da yafi kowanne wahala ha shine a ce ka zama soja ka dauki kanka ka dabi fagen fama to musulunci ya shar'anta duka waɗannan ɗin kowanne da yadda ake yin sa da sharuɗansa hmm? idan an samu sababin an samu sharuɗai kuma in tafatil mawani' to dole aje yi wannan din hmm? yanzu kamar yadda na sha faɗa mutanen Gaza kun ga su suna yin jihadin da duka suna yi da kalma suna yi da dukiyarsu suna yi kuma da gangan jikinsu Allah ya ba su nasara to wannan shine jihadi to daga imani a wannan hadisin annabi ya faɗi jihadi shine mafi kyawun aiki saboda haka yi kokari a kowane lokaci ka zama mujahidi kada ka rasa yin ɗaya daga cikin waɗannan jihadi ɗin da muka ambata mun gane ko kuma maratib ne da dama mun yi fali wannan lokacin da muka yi magana akan wannan ibn al-qayyim azadul ma'ad ya faɗa mana maratibu al-jihad qala fa ayyu riqabi afdal wannan tamman ya kare ayyuka da suka fi kima suka fi alkhairi sai annabi ya faɗi guda biyu imanun billah wa jihadun malamai a da shari'a suna cewa shari'a gaba ɗaya abubuwa guda biyu ne Jalbul manafi da kuma daf'ul madar janyo amfani da kuma tunkuɗe shari'a annabi ya dunkule wannan imani shi ne alkhairi wanda zai jawo maka kowane irin alkhairi jihadi shine abin da zai tunkuɗe maka kowane irin sharri ha irin sharri to kada ka zauna baka yin wato ɗaya daga cikin waɗannan abubuwan guda biyu imaninka kullum ka yi ƙoƙarin tsaftace shi ƙara shi haɓaka shi ɗaya daga cikin hanyoyin haɓaka imanin shi ne halartar majalisar zikiri ko sannan jihadi kullum ka zanto mai yaƙi da wani abu wanda ka sani mummuna ne wanda waɗansu suna ƙoƙarin tabbatar da shi kai ka yi ƙoƙarin yaƙi da shi ta waɗannan hanyoyi da muka ambata da aka tambaya annabi sallallahu alaihi wasallama ayyur riqabi afdal bayi kuwa ar-riqab jam'u raqaba hmm raqaba har sai larabci wuya ko amma ana amfani da wuya kinayatan anin nafs hmm amma wanda aka mallaka bawa ko baiwa kuyanga ana kiranta raqaba a yaran alqur'ani hakanan a yaran hadisin annabi sallallahu alaihi wasallama fakku rakaba ko yawa haka na waman yaqtul waman qatala mu'minan uh, wama kana limu'minin an yaqtula mu'minan illa khata sai shi ne waman qatala mu'minan khata'an fatahriru rakaba to yana daga cikin manya-manyan ayyuka na alkhairi a musulunci fakkun rakaba 'yanta bayi musulunci bai zo don ya bautatar da mutum uwansa mutum ba ya zo ne don ya ‘yanta mutum daga bautan mutane zuwa ga bautan Allah shi kadai na hannu ƙaunin ibta'asan Allah linukhrij man sha min ibadati al-ibad ila ibadati rabbil ibad haka ne ibn ya faɗa ma marustum ko mu mutane ne musulmi kenan da Allah ya tayar da mu domin mu fitar da wanda Allah ya ga dama daga bautan mutane zuwa ga bautan mahalicin mutane shine Allah madaukakin sarki to fakku raqaba yana daga cikin manya-manyan khisalul bir da Allah madaukakin sarki yayi alƙawari da aljanna a cikin sa to amma raqaba din ai kala-kala ko bayin kala-kala to shine anan yake tambaya idan ina so in yanta bawa wani bawa yafi falala in yanta shi ku ga inda sahabbai suke tambayar mai yafi su yi ha ba yi eh, in na yi abu za ya wadatar ba a mai yafi yi wannan shi ne abinda a shek muhammad al-mukhtar shimfidi kullum yake irin wani ya zo irin sharhin waɗannan ya yakan jawo hankalin ɗaliban ilimi ɗaliban ilimi shi ne zan wajibi ya zan suna ya san mustahabbi ko to ya dace a gan shi a can mustahabbi ba ya tsaya kawai a farilla ba haka zaɓai suka kasance suna tambayin abin da ya fi alheri ne domin su hmm? in an ce masu abu kaza ya yi sun san ya yi amma kullum ka zanto kana musabaka fi alkhairat ya ce aglaha samanan wa anfasuha inda ahliha wacce tafi tsada wacce tafi tsada wacce kuma ta fi ƙima na fata wacce tafi daraja a wajen masu ita so in za ka bayar ka bayar da mai kyau kamar da kowace zaraka haka aka fi so ya ayyuha allazina amanu an fi komen anfiqu ba tayyibati ma ka kasabtum aw mimma akhrajna lakum min al-ard wanda yafi lan tanalu birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun to ba in kana an akwai bayi kana son ka yanta ba za ka iya yanta duka ba dole za ka zaɓa don su ne to nemi wacce ta fi tsada hmm? ta fi daraja a wajen iyayen gidanta yanta wannan mun gane to wannan haka ya shafi kowane abu sai ya ce a fara'aita illam astata ba'd al'amal ya ce ka bani labari ya rasulallah in waɗannan ayyukan ban iya waɗansu ba hmm? an faɗa masa jihadi hmm? an faɗa masa irin abinan da zai yanta in ɗaya daga cikin wannan ban iya ba ya zan yi ƙala tu'inu ba'i'a akwai ban da waɗannan akwai ayyukan alkhairi masu ɗumbin yawa sai ce na farko ka taimaka ma mutumin da bai da shi mutumin da bai da shi au tasna'u li akhraka anan bai'a din shine malhum din mabukaci din ko mabukaci wadda ya batar da dukiyarsa ko dukiyarsa ta bata ko ya rasa dukiyarsa shine malhuf anan ya faɗi ba'i'a ba'i'a ya shafi malhufin da muhtaj din kun gane au tasna'u li akhraqa ko kuma wanda bai iya aiki ba ka yi masa ko ka koya masa aiki al'akarar shi ne wanda bai iya sana'a ba to koya masa sana'a ina masu sana'ar da ciki ake kawo masu yara su koya musu an biya ka kudi ko ba a biya ka kudi ba kana aikin alheri saboda ka tsaya ka koya musu da kyau wannan maganar koyan sana'a ne أو تصنع لأخرى قال أفرأيت إن ضعفت إيش تو كمان لا بال يا رسول in har wannan din ma na samu raunin da ba zan iya ba yana so ne abu gaya masa duk ƙofin alheri in bi iya wannan ba to yi wannan amma kun ga fara da na ƙoli ne ko sannan yake yana son a saukar da shi ba daga ƙasa za ka fara ba na aiki alheri ka nemi fara daga na sama in kaga ba za ka iya ba to sauka haka haka sai ya ce ƙala ta da'un nasa mai na shi ka kyale mutane daga sharrinka kada ka yi wa kowa sharri kada ka yi wa kowa sharri ka kame daga sharri ma mutane in ka yi wannan ma ka yi kyakkyawan aiki jama'a inda wannan kadai ya ishe mu inda wannan kadai za mu yi ai da an zauna lafiya in baka amfani mutane ba zan karka cutar da su ka kama bakinka karka yi musu sharri amma yanzu mutane da yawa kokari ake a yi ma a yi ma je mana magana da rike idris yake cewa a wannan abin na wajen taziya ya ce a gabansa an zo ana bayan da labari a kansa wanda labarin kuma ba haka wani suka gama ya ce to ni ne ko ba haka wani ba haka abin yake ba za ga mutane suna kokarin eh, irin wannan annabi ce fa innaha sadaqatun tasaddaqaha ala nafsik wannan ma sadaka ne kake yi makanka ka kame daga sharrin mutane aikin alkhairi ne wanda zai amfani ka saboda haka na daga cikin manya manya ayyuka alkhairi taimaka ma mutumin da ya samu kariyar arziki da mutumin da bai ci hadisi na gaba حدثنا حفص بن عمر قال حدثنا شعبة قال أخبرني سعيد بن أبي بردة قال سمعت أبي يحدث عن جدي عن النبي صلى الله عليه وسلم قال على كل مسلم صدقة إروا أن حديث ياجي أبنم آه، أبو بردة شوى كاكنس أبو موسى الأشعري ياجي النبي صلى الله عليه وسلم ينا شوى على كل مسلم صدقة kowane musulmi akwai sadaka da aka ɗora masa yi kala a fara'aita illam yajid ya ce ya rasulullah ba labari in bai samu daman yin sadakan ba fa kala falyamal to ya je yi aiki ya je kada ya zauna haka kawai ya je nemi wani aiki da zai wanga musulunci bai da badala ba ka zauna baka da sana'a baka komai kawai sai dai kai a baka in ba a baka ba ka roƙa in ba a baka ba ka yi zagi wannan bai ba ya je ya aiki in ya yi aikin nan faliyan fa naftahu ya amfani kansa wani ya tasadda kuma ya sadaka an ce wajibi ne ka yi sadaka ba ka da abin da za ka yi da sadakan yanzu ko to ga hanyar da za ka yi ka samu daman sadakan je ka koyi wani abu ka yi hmm? wanda zai canza maka taro zuwa sisi ka amfani kanka da wani bangare kuma wani abu zai rage ka yi sadaka da shi komai karancinsa in ka yi ka fita daga wajibi kala a fara'aita in lam ya sata au ya fa'al dama ɗayan biyu ne isi ya rasu in ba zai iya ba fa mafi yana da wani dalili da ba zai iya fita ya nemi sana'a ba hmm, ko na rashin lafiya ko na tawaya ko to yaya ko kuma kawai dai bai yi din ba bai ji ya koyi sana'a ba kuma an ce akwai sadaka da ta waje ba a kansa to mai zai annabi ce liyu'in zal hajati malhu ya taimaki mabukaci wanda ya rasa wani abu nashi wannan da mai kenan tun da ba shi da kudi yanzu wannan taimakon da mai ne da gangan jikinsa ko wani kana tafiya sai ka gan shi wani abin hmm? ya faɗi ya babu ka taimaka masa ka ka tattara masa ko ya zama malhubu ai saboda ya rasa wani abu ka taimaka masa ka ɗora shi in ka yi haka ka yi sadaka قال أفرأيت إن لم يستطع أو لم يفعل ya sake ci gaba da to in bai iya haka ɗin ba fa Hmm? ya ga wani ga abu ya faru da shi amma yana da matsala a kafarsa ba zai iya zuwa ya taimaka masa ba mai zai yi annabi ya ce faliya amur bil ma'ruf ya yi umarni da kyakkyawa in ya yi haka ya yi sadaka hmm? ga yara suna fada ya ce kai ku bari hmm? ku zauna lafiya maza ku tafi ku tafi gida ka yi umarni da kyakkyawa in ka yi wannan ka yi sadaka ka sauke wajiban sadakanka na rana kala a fara'ita in lam ya sata au lam ya fa'al ya ce in wannan ba bai iya ba ko kuma bai yi ba mai zai kala annabi ce yumsik an shar to ya kame daga sharri kada ya wani sharri in yayi haka fa innaha halahu, sadaqa wannan ma sadaka ce a gare shi su ga yadda annabi yake buɗe ƙofofi na alkhairi ga musulmi kuma yake tunkuɗe duk ƙofa na wato ainihin sharri saboda ka in ka amfani mutane ka samu lada idan ka kame daga yin musu sharri ka samu lada haɓa baka ji mamaki shi ne annabe shi ajabali li amurin mu'min ai mamakin mummuni a koyaushe an buɗe maka wato ainihin ƙofofi na rana shi yasa annabi yace kullukum yadkhulul jannata illa man aba wannan ku sai ya shiga aljanna sai dai wanda yake saboda hanyoyin aljanna suna da dubbin yawa kuma babu wani yanayin da zaka shiga ka ce ba za ka iya yin wani abu wanda zai kai ka aljanna ba za ka iya taimako a kowane irin yanayi ka samu kanka ƙarshen taimakon kenan kada ka yi shari'a kada ka zalunci wani za ka ce ba za ka iya wannan ba? Hmm? babu na kuntuna al'amurin maruf ka ce wani yi abu kaza in babu ɗanka in babu ɗan uwanka za ka iya sosai musamman ma yanzu abuwa sun zama sauƙi Musu ko wannan hadisin ka je ka rubuta a social media inda kana da mutane goma ishirin suna banka ka yi mai ka yi sadaka ka yi amurin maruf hmm? amma don su ba wannan suke yi ba in sun shiga za su ɓata awa ɗaya awa biyu suna bibiyan hmm? me aka faɗa ne akwai wa'azi amma ba wa'azi ake duba ba ana duba in ɗalibi ilimin ya duba raddin da hmm? wani ya mawa ko ne ce ya abin ya lalace tsakanin malamai suna faɗa da junansu suna irin wanda zai saurara ke ya ji a ce malamai sun lalace malamai sun lalace kai kuma mai kenan kuma har wani zai shi kunya bai ce malamai sun lalace kuma za ka yi addinin malaman za ka zaurinsu za ka zo ka koyi addini wajen lalatattu a kafin su lalace man kala halakan nazu, fahuwa a hu ko kuma fahuwa a hu annabi ya ce duk wanda ya ce mutane sun lalace kawai mutum ya budu baki ya ce malaman yanzu sun lalace to annabi ya ce shi ne mafi halaka ko kuma a ɗaya eh, eh, riwayar hadisan ba hu a wani ƙarya ne shi ne kawai ya halaka su da bakinsa amma suna nan nagartattu malaman kirki suna nan kuma wanzonsu shi ne wanzuwan musulunci ranar da duk malamai sun lalace to ba amfanin kai ka ci gaba da rayuwa a bayan ƙasa saboda irin ka kawai za ka haɗu da su a duniya lalatattun kenan to Allah ya kyashe mu to kama baki daga irin wannan maganar shine fa annabi yake cewa sadaka ne eh. so abinda nake mahallin shahidin shine hanyoyin alkhairi suna da dimbin yawa na faɗi wani sabu ba fa'idon wannan hadisin ba sai na mamaita ba dubi juriyar annabi sallallahu alaihi wasallama da ake masa wannan tambaya yanzu tana yi da wani ne a cikin ma'ana an masa wannan an kuma an kuma zai shi kai su amma tarbiya kiran ta manzo sallallahu alaihi wasallam saboda ya san tambaya ce yana neman abin da zai yi ne na alkhairi a kowane yanayi kuma zai yi din ne da gaske ba tambaya ne kawai na na na kore ko na yarasa abin da zai yi ko yana son kawai ya hira da malam ba tambaya ne na yana yana son aikin alkhairi da wallahi musulmi duk inda suke suna sa alkhairi saboda ka in ka samu musamman a irin wannan zamanin namu zamanin almaniyanci in ka samu mutumin da zai ce maka don Allah nime hukuncin Allah a abu kaza ka san mutumin kirki ne alkhairi yake ne ba musamman wanda zai maka tambaya na halar da haram a abin da shafi kuɗi wannan mutumin kirki ne so in ka sani kar yi wata wata kuma kada ka kosa da yawan tambayar da zai maka sawan an kira ka malam ko ba kira ka malam ba sawan kai ɗalibin ilimi ne ko ba ɗalibin ba kada ka faɗi abin da baka sani ba amma kar ka ƙosa da tambaya na matambayi ai matambayi har ba haushe ma ya ce mai ba ya ɓata amma fi matambayi matambayi wato mai tambaya don ya sani ba mai tambaya irin waɗancan da muka yi bayanin su a baya Allah malaukin sarki baya san su ba ko abinda muka faɗa ya zanto dai daidai farar daga Allah muna roƙon sai dada mana banda muka yi kuskure Allah madaukin sarki ya gafarta mana wa sallallahu wa sallama ala muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in wa subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilayk wa assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh